ta al'azkarul ƙur'aniya yau kuma da ikon Allah Ta baraka wa ta'ala za mu tattauna akan abin da Allah ya karanta da mu na shirya da ya ɗora annabawansa a kai neman shirya daga gare shi jama'a duk wanda ya ɓata Allah ne ya ga dama ya ɓata duk wanda ya shiryu Allah ne ya shirya da shi shi yasa aka ce su'alullahil hidaya Kuma su imani ne ta ku nemi Allah shirya man yahdihillah fala mudilla lah haka limamai masu duba suke faɗa duk wanda Allah ya shirya da shi to babu wanda ya batar da shi wa man yudlil wanda Allah ya batar da shi fala hadiya la babu wanda ya isa ya shirya da shi fas'alullah hidaya ku roƙi shiriya daga Allah min al al'ur'aniyya yana daga cikin zikirai na alƙur'ani da Allah ya karantar da mu annabi Musa yake ce asa rabbi an yahdiyani sawa as-sabil asa rabbi an yahdiyani sawa as-sabil da sannu ubangiji na zai shiryar da ni hanya wacce take ta daidai idan ka ɓata sa rabbi an ya yahdiyani sawa as-sabil idan wani abu ya kulle maka yi addu'ar a sa rabbi an ya yahdiyani sawa as-sabil idan wani lissafi ya ki fitowa a sa rabbi an ya yahdiyani sawa as-sabil idan ka kasa gane hanya a sa rabbi an ya yahdiyani sawa as-sabil in wani yana neman ya batar da kai asarar rabbi an yahdiyani sawa as-sabil malamai masu tafsiri suna yin bayani Allah ya musu rahma cewa yayin da fir'auna ya kori annabi musa daga garin masar da sojojinsa ya kama hanya zai gudu ya shiga cikin tsoro muttaribun alaihi yana cikin ittirabi da tashi hankali da damuwa saboda cutar da shi da za a yi bai san sun kama shi mai za su yi masa ba suna neman su halakar da annabi musa ya kama hanya kawai ya danna ya yi tafiyarsa yana tafiya sai ya bata a hanya la ilaha annan musa ya bata a hanya ga duhun dare ga daji a lokacin bai manta da allah ba sai ce asa rabbi an yahdiyani sawa sabil sai ya je kogi fa'atal bahara allah ya ce ɗauki sandanka ka bugi wannan kogi wa falaka allahu lahu sintai asharata tariqa Allah ya fasa masa kogi sai da ya samu hanya guda goma sha biyu saboda ya yi addu'ar asarar biyan an yi hadiya ne sau Sabil ga fir'auna da runduna suna bin sa daula ta maƙiya Allah su fir'auna ne ma suke salakar da annabi Musa Allah ya ba shi dama ya fasa kogin nan ya kama hanya ya shiga kuma Allah ɗin sai da ya nuna masa hanya wacce ta daidai don in an ce sawa a sabil ana nufin hanya wacce take sanahu wa ahdahu wacce ta fi daidai kuma shine yake so zai samu shirya da taufiƙi da dace a wajen Allah don haka ya nema a wajen Allah din tabaraka wa ta'ala da Allah ce idrib bi asakal bahra fanfalaka fa kulli wato kullu firqin kattaudil azim wa na sammal akharin ai wannan din yana cikin an yi hadiya ne sawa a sabil din Allah hanya nuna masa hanya da zai kubuta Allah ka gane da mu wallahu ta'ala a'lamu Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aske mai ne ga gidan kowa Afirka TV. KTV3 tafarkin rayuwa.